daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ne ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan fitowar ita ce zango na biyu a wannan rana to abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu su ne labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan na kokon san daga nan sai mu koyi harshen farisanci sai shirin nan na matasa sannan kuma shirin noma sai a saurari shirin nan na mako wato muryoyin masu saurare sai mu karkare da kiɗa-kiɗan iraniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda waɗannan shirin za su kasance. Labarun duniya da farko ga kanunsu. don majalisar shawarar masanci ta iran ya isa birnin jakarta na kasar indonesia inawa sun harba haramtacciyar kasar isra'ila makami masu linzami ambaliyar ruwan sama ya ce mutane fiye da 48,000 a somalia to yanzu sai a ga zama da mu ji cikakkun labarun. Shugaban tashar shawarar musulunci ta Iran ya isa birnin Jakarta na kasar Indonesia. A yau laraba ne da shugaban tashar shawarar musulunci ta Iran Muhammad Bakir Kalibaf ya isa birnin Jakarta na kasar Indonesia da zan halartar taron wakilan majalisun kasashe da suke mambobi a kungiyar kasashen musulmi. Taron na wannan karan a kasar Indonesia shine karo na goma sha tara. da ƙungiyar ta kasashen musulmi take yi a matakin wakilan majalisu na ƙasashe mambobi an buɗe taron ne dai daga jiya talata sha uku ga watan nan na mayu zai kuma ci gaba har zuwa ranar sha biyar gare shi tun a jiya ne dai wakilan iran su hudu daga majalisar shawarar masunci ta iran suka fara isa birnin jakarta domin halartar wannan taro. sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun sake yin kisan kiyashi a cikin asibitin gaza a jiya talata sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka kai wani mummunan hari akan asibitin na gaza da ake kira na turai da kuma zagayensa da hakan ya sanadiyar samun shahidai da dama da kuma jikatar wani adadi mai yawa sojojin mamayar sun yi amfani da jiragen sama wajen kai waɗannan munanan har-haren akan asibitin da ake kira na turai da kuma gefensa a kudu maso gabashin birnin khan yunus tashar talabijin din almayadin ta ba da labarin cewa jiragen saman na haramtaccen kasar isra'ila sun kai har haren ne din ta hanyar harba makamai masu linzamin a kan bangaren da wato a kan da kuma gefensa da kuma kula wanda wato akan ɓangaren da aikinsa shine kula da matsalolin gaggawa da kuma ɓangaren da ke kula da asibitin da kuma gyara abubuwan da suka ɓace a cikinsa hakanan kuma jiragen yakin na haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai wasu har-haren a cikin sansanonin da ke cike da falasinawa da aka raba su da gidajensu saboda yaƙi da suke daura da asibitin gwamnatin falasinawa dai ta sanar da cewa falasinawa da dama sun yi shahada sanadiyar wannan harin masu ayyukan ceto sun sanar da tsamo shahidai 28 da kuma waɗanda suka jikata su 70 kamar yadda mai magana da yawon ƙungiyar muhammad basal ya ambata jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun harba makamai masu linzami guda shida da hakan ya haddasa rusau mai yawa a kan ginin asibitin tuni dai masu tafiyar da asibitin suka sanar da cewa ba za su iya karɓar waɗanda suka jikkata ba saboda wato wani ɓangare mai yawa na asibitin ya rushe an ɗauki marasa lafiyan da kuma waɗanda suka jikata zuwa asibitin nasir wanda shi ma ɓangarensa mafi girma a rushe yake to kuna jin waɗannan labarin kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci taron? falasinawa sun harba wa haramtaccen ƙasar isra'ila makamai masu linzamin rundunar sarayar kudus ta ƙungiyar jihadul islami ta harba makamai masu linzamin a kan sansanonin 'yan shawarwari zauna na askalan da kuma ushdud a jiya talata ne dai rundunar ta sarayar kudus ta sanar da harba makamai masu linzamin a kan sansanonin 'yan sharauri zauna a matsayin ci gaba da mayar da martani ga hare-haren wuce gona da iri na haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan al'ummar falasɗinu sanarwar da rundunar ta fitar ta kunshi cewa harin nata yana a matsayin mayar da martani ne a kan kisan kiyashin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da yi wa al'ummar falasɗinu a gaza a wani labarin na daban rundunar qassam ta ƙungiyar hamas ta sanar da cewa ta yi taho gama da sojojin mamaya a unguwar shuja'iya da ke gabashin birnin gaza sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suna ci gaba da yi wa al'ummar gaza kisan kyashin hakanan kuma killace yankin da hana shigar da kayan agaji da suka hada abinci da magani kusan watanni biyu a jere. ambaliyar ruwan sama ta shafi fiye da mutane 48,000 a somalia rahoton majalisar ɗinkin duniya sanar da cewa fiye da mutane 48,000 ne dai ambaliyar ruwan saman da aka yi a somalia ta yi wa illa yayin da wasu da adadinsu ya kai 17 suka rasa rayukansu hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai wato ocha ta sanar da cewa tana mai ƙara wato ta sanar da cewa da akwai yiwuwar a ƙara samun saukar mamakon ruwan sama a tsakiyar ƙasar nan da wasu kwanaki kaɗan masu zuwa wannan ambaliyar dai wacce ta shammaci mutanen ƙasar a lokacin da ƙungiyar agajin ƙasar ta sanar da cewa tana da ƙarancin kayan da ake da buƙatuwa da su domin kai ɗaukin gaggawa idan hakan ta faru ƙasar somaliya ta fuskanci ambaliyar ruwa mafi tsanani a baya a shekara ta 2023 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari, da kuma tilasta mutane fiye da miliyan ɗayan hijira sauyin yanayi yana daga cikin muhimman dalilan faruwar ambaliyar ruwa irin wannan yankin zirin afirka da gabashinsa suna cikin wuraren da sauyin yanayi yake haddasa kamfar ruwa a baya da kuma fari. da hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane wato dabbobi masu yawa hakanan kuma tilasta wa makiyaya barin yankin da matsugunansu zuwa sansanonin 'yan hijira domin samun abin da za su ci jaridar le monde ta faransa ta ce rushewar ƙasar sudan babbar barazana ce ga duniya baki ɗaya jaridar ta le ta ƙasar faransa ta bayyana cewa yakin da yake lalata ƙasar sudan fiye da shekaru biyu yana samun masu rurrata wutarsa a cikin yankin da kuma a ƙarshe zai iya kaiwa ga raba ƙasar jaridar ta kuma ƙara da cewa hare-hare da dakarun kaɗaukin gaggawa suke kaiwa a garin port sudan tun daga farkon watan mayu yana sake tunatar da duniya akan yakin da ya shiga shekara ta uku da farawa bayan da ya ci rayukan mutane fiye da dubu ɗari da hamsin da kuma tilastawa wasu mutane fiye da miliyan goma sha uku yin hijira. To ma saurare ƙarshen abin za mu iya gabata muku kenan na labaran duniya. Yanzu sai ku ga zama saboda shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. sun kuwa kunshi shirin nan na kokon san wanda yake kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suke faruwa a tsawon tarihi a kowace rana sai kuma shirin nan na mu koyi harshen farisanci sannan sai a saurari shirin nan na wato wanda ya shafi rayuwar yau da kullum da kuma tarbiyya ta shafi samari da matasa abinda zai biyo bayansa shine shirin noma shi kuwa shi ne da yake taɓo harkokin noma da kiwo daga nan kuma sai shirin nan naku na murai masu saurare wanda ku ne kuke aiko da saƙonni ta hanyar sautuka waɗanda suka shafi wato harkokin yau da kullum da kuma abubuwan da suke faruwa a ƙarshe kuwa za mu gabatar muku da shirin nan ne na kiɗa kiɗen iraniyawa wanda da shi ne za mu ƙarƙare shirin namu baki ɗaya fatanmu shi ne ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai a gyara zama domin a fara jin shirin na kokon san haka kuma muke bankwana da ku baki ɗaya. Ko san. Jama'a masu saurari asalamu alaikum, yau Laraba. goma sha hudu ga watan mayun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha shida ga watan zalkadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida hijira kamariya masaurare ko kun san cewa shekaru saba'in da suka gabata rana irin ta yau goma sha hudu ga watan mayun shekara ta alif tara da hamsin da biyar aka fa kungiyar tsaro ta wasu a ƙasar poland a tsakanin kasashe takwas na nahiyar turai an kafa wannan ƙungiyar tsaro ne domin kalubalantar kungiyar tsaro ta nato ta kasashen yamma masu goyon bayan amurka kasashen da suka fara kafa wannan kungiya ta wasu dai sun hada da poland albania bulgaria hungary czechoslovakia tare da soviet da kuma jamus manufar kafa wannan kungiya ita ce kare duk wata kasa wadda aka takala da yaƙi daga cikin kasashe na kungiyar sai kuma kungiyar waso ta wargaje bayan kafata da shekaru 36 wanda hakan ya faru ne gab da rushewar tare soviet a shekara ta 1991 masu saurare ko kun san cewa shekaru 450 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan mayu shekara ta 1575 'yan mulkin mallaka na kasar portugal suka mamaye kasar angola bayan da 'yan mulkin mallaka suka mamaye kasar sun kafa tashoshin jiragen ruwa domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci kamar yadda kuma suka ci gaba da wawushe dimbin arziki na karkashin kasa da allah ya huwa cewa wannan kasa. turan portugal sun yi wa al'ummar kasar angola mulkin mallaka na shekaru 400 amma bayan yakin duniya na biyu al'ummar kasar suka fara yin bore da kuma bijirewa 'yan mulkin mallaka daga ƙarshe ya shekara ta biyar ƙasar angola ta samu cikakken 'yancin kanta ƙasar angola dai tana daga cikin yankuna da ke kudancin nahiyar afirka tana kwabtaka da kasashen zambia jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma namibia sannan kuma daga yammacin kasar tana iyaka da tekun atlantika angola tana da cin kasashe masu ɗimbin askin ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kuma ɗaya daga cikin kasashe mambobi na ƙungiyar kasashe masu fitar da ɗanyen man fetur a sa na duniya wato opec masu saurari ko kun san cewa shekaru 134 da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Mirza Hassan Shirazi babban malamin addinin musulunci ya fitar da wata fatawa ta haramta shan taba sigari a kasar Iran domin kalubalanta yarjejeniyar da sarki Nasiru Nasiruddin Kajar ya kulla da wani kamfanin turawan Ingila a lokacin. Wannan yarjejeniya dai an kulla ta ne a lokacin da sarkin ya kai ziyara ta uku zuwa kasar Ingila. A lokacin manyan malamai na addinin musulunci sun nuna rashin gamsuwarsu matuƙa da wannan yarjejeniya inda Aitullah Shirazi ya haramta wannan yarjejeniyar daga wannan lokaci ne kuma sauran jama'a suka yi biyayya ga wannan fatawa ta babban malamin da kuma hakan ya sa alatela sarki janye yarjejeniyar da ya kulla da kamfanin na ingila masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan mayun shekara ta 1948 gwamnatin isra'ila ta shelanta samuwarta bayan kisan gilla wanda aka yi wa falasɗinawa bayan fatattakar daular usmaniya a lokacin yakin duniya na ɗaya sojin burtaniya sun mamaye kasar palestino bayan shekaru biyar majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin ikon birtaniya ta amince da wa'adin ƙasar akan palestino akan kafa ƙasar yahudawa a wannan ƙasa tun daga wannan lokaci ne kuwa domin canza wannan buri yahudawan sahiyuna suka ci gaba da yin hijira daga sassa daban-daban na duniya musamman daga yankunan turai zuwa palestino tare Tilasta wa falasɗinawa barin su ta hanyar ayyukan ta'addanci a watan nuwamban shekara ta 1947 majalisar ɗinkin duniya ta zartar da wani kuduri na kafa ƙasar larabawa da kuma ta yahudawa a Falasɗinu. tare da amincewa da kudus a matsayin yanki na kasashen guda biyu bangaren gabaci na Falasɗinawa yammaci kuma na haramtacciyar ƙasar isra'ila wani kuduri na rashin adalci ya fuskanci adawa daga larabawa kuma burtaniya wadda take goyon bayan yahudawan sahiyuniya ta sanar cewa dakaranta za su janye daga palestino a ranar goma sha biyar ga watan mayu na shekara ta 1948 to amma yan sa'o'i kaɗan kafin kwamishinan burtaniya ya bar palestino an sanar da kafa gwamnatin sahiyuniya ba bisa ka'ida ba masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu da da ashirin da suka gabata a rana irin ta yau ranar 16 ga watan zulkada na shekara ta shida bayan hijira aka haifi ismail bin ibad wanda ake ba lakabi da sahib wanda aka fi sa da kuma sahib ibn ibad a kasar iran bayan ya samu ilimin sharafage a lokacin ya nazarci bangaren lugga da adabi na larabci sannan kuma ya zama malami a waɗannan fagage saboda tsananin sha'awar da yake da ita ga adabin farisanci da larabci ibn ibad ya tara mawaƙa masu tarin yawa da kuma rubuta a kusa da shi ya kuma ta tattaunawa da su da kuma fa'idanta daga ilmominsu wannan mabucin ilimin adabi na ƙasar iran ya bar sidu masu tarin yawa da kuma littattafai waɗanda ya rubuta a wannan fage. bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri da koyi harshen farisanci inda yau zamu shiga cikin darasi na 148 idan ba a manta ba a shirin da ya gabata an ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id dangane da hanyar alharir ko kuma abrisham a cikin harshen farisanci wadda ɗaya ce daga cikin daɗaɗɗun hanyoyi da sa kasance tun kafin tarihi na hijira miladiya da suka hada yankunan iran da kuma kasashen asiya wato har zuwa kasar sin kenan da kuma su kasashe na gabacin nahiyar turai a yau za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kwalmin da za a amfani su a cikin shirin kamar haka. جاده ابریشم هنگر الحریری اطراف گپن تو میدانی کی کسنی کاروان سرا ورنیاد زنگو زیادی دیوه آن وجود داشته است شی یه د چیست؟ مننه هتل هتل امروز یو مسافر متفی محل وری استراحت هوتاوا مسافران متفیا شبها دراری آنها استراحت می کردند سوسن چه سنا هوتاوا تازه سبو من فهمیدم نی نه پهمچی معنی معنا حتما تبس آثار کفی آن بر جای مانده است شی یوانزو. کویر پاکو قدیمی دددی آن وجود دارد شی اکوی شی مربوط به میدنگن تکده من فکر می کنم نی اینا زتن گردشگر mai yawon bude ido. Gardeshgaron. Masu yawon bude ido. خارجی نوجی آنها دوست دارند سو سن بسیار سوسی آنها می بینند سو آنها دوست دارند ببینند سو سنا سگا همینطور است هکیکی. حتی har ma اقامت tsayawa دلپذیر mai natsar da zuciya to میشناسی kai ka sani دوران lokaci آن مانده است شی یا wanzu آن مانده باشد شی یا wanzu مرنجاب ینکن مرنجاب منطقه ینکی کویری نفقو من میشناسم نی ناسنی. خراسان لردن خراسان ری برنن ری اسفهان لردن اسفهان آنها می رفتند سو زوا آنها اقامت می کردند سو سنا به چکن سوکی آنها می روند سو سنا آنها می توانند بروند سو زس ای البته کودکی آب و هوا یعنی اسکا دروا زیبایی کهو قدمت ددیوا آب شیرین رون دادی آن به آنجا می کشاند سنا جنسا زوا چند To madalla da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id a cikin harshen Farisanci. میدانی در اطراف جاده ابریشم کاروانسراهای زیادی وجود داشته است؟ کاروانسرا چیست؟ کاروانسرا مثل هتل‌های امروز محل استراحت مسافران بوده است. مسافران جاده ابریشم شبها در این کاروانسراها استراحت می کردند. تازه فهمیدم کاروانسرا به چه معنی است. حتما کاروانسراهای زیادی در اطراف جاده ابریشم وجود داشته است. آیا آثاری از این کاروانسراها بر جای مانده است؟ بله، در کبیر ایران چند کاروانسرای قدیمی وجود دارد که مربوط به جاده ابریشم است. فکر می کنم گردشگران خارجی بسیار دوست دارند که این کاروانسراها را ببینند. همینطور است. حتی اقامت در این کاروانسراهای قدیمی خیلی دلپذیر است. کاروانسرایی را می شناسی که از آن دوران مانده باشد؟ کاروانسرای مرنجاب در منطقه کویری را می شناسم. مسافرانی که از خراسان به ری و اصفهان می رفتند در این کاروانسرا اقامت می کردند. آیا گردشگران می توانند به راحتی به آنجا بروند؟ البته آب و هوای کویری، زیبایی و قدمت کاروانسرا و آب شیرین آن مسافران و گردشگران زیادی را به آنجا می کشاند. میدانی در اطراف جاده ابریشم کاروانسراهای زیادی وجود داشته است؟ کسان چه a gefen hanyar alhariri akwai wuraren yada zango da yawa کاروانسرا چیست؟ مننه ورین یاد زنگو کاروانسرا مثل هتل های امروز محل استراحت مسافران بوده است. مسافران جاده ابریشم شبها در این کاروانسراها استراحت می کردند. ورین یاد زنگو کمر هتل هتل نه نه ya kasance wurin shakatawa na matafiya matafiya a kan hanyar alhariri a cikin darare a waɗannan wuraren yadda zango suka kasance suna hutawa تازه فهمیدم کاروانسرا به چه معنی است. حتما کاروانسراهای زیادی در اطراف جاده ابریشم وجود داشته است. آیا آثاری از این کاروانسراها بر جای مانده است؟ ینزو نپنچی چه و ورن ید زنگو مننه معنرسا tabbas kenan akwai wuraren yada zango da yawa a gefen hanyar abrisham shin zuwa yanzu akwai wasu kufai da suka wanzu na waɗannan wuraren yada zango? bale در کویر ایران چند کاروانسرای قدیمی وجود دارد که مربوط به جاده ابریشم است. ای ایران اکوی وسو زنگو د الحریری فکر می کنم گردشگران خارجی بسیار دوست دارند که این کاروانسراها را ببینند. Ni ina zaton masu yawon shakatawa 'yan ƙasar waje da dama za su so su ga waɗannan wurare na yada zango. همینطور است. حتی اقامت در این کاروانسراهای قدیمی خیلی دلپذیر Haka yake, حتی ما wuraren tsayawa a wuraren yada zango ɗin waɗanda suke da dadu ne suna da نظر da کاروانسرایی را می شناسی که از آن دوران مانده باشد؟ شن ینزو تا سن wani wuri daga cikin wuraren yadda zango waɗanda suke komawa zuwa کاروانسرای مرنجاب در منطقه کویری را می شناسم. مسافرانی که از خراسان به ری و اصفهان میرفتند در این اقامت wurin yada zango na maranjab da ke yankin fako na iran na sansa wasu masu tafiya daga lardunan horasan zuwa garin rai da kuma isfahan a waɗannan wuraren یا زنگو سه suke آیا گردشگران می توانند به راحتی به آنجا بروند؟ شن مسو یا shakatawa za su iya zuwa چنگ البته آب و هوای کویری زیبایی و قدمت کاروانسرا و آب شیرین آن مسافران و گردشگران زیادی را به آنجا می کشاند. ko da yake yanayin iska da ruwa na yankin fako kyawu da kuma daɗewarsa da kuma wuraren yada zango da daɗu da ruwan daɗi da ke wurin yana jan hankulan matafiya da masu yawon shakatawa zuwa wurin. madalla to an dai ji wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id dangane da wannan daɗaɗɗiyar hanya ta alhariri ko kuma hanyar abrisham a cikin harshen faransanci wadda ta kasance ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi da ake zuwa ganin su daga ƙasar iran ɗin da kuma ƙasashen ƙetare idan allah mu a cikin shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri a cikin wani darasi to amma kafin wannan lokaci a marin dukkan wanda aka ji su da wanda suka dafa wajen hada shirin musamman malama kudusiyan da kuma malama jirgin shirin a ne a filan salukin ko fata alheri a turbi mu a shirin na gaba Bismillahirrahmanirrahim. Masu rahim ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa kuma idan ana biyar da mu za iya tuna cewa manufar wannan shirin dai shine taɓo batutuwa da dama da suka shafi rayuwar matasa ta mahanga daban-daban to da fatan za a kasance tare da mu domin a saurari shirin namu na yau idan kowa har ba a manta ba a shirin da ya gabaci wannan mun yi magana ne akan yadda addinin musulunci yake ɗaukar matasa da kuma matsayin da ya basu mun kowa hira da malaman addinin musulunci waɗanda suka yi bayanai dalla-dalla akan haga bisa matashiya an ji bayani akan hatsarin da yake tattare da samartaka da kuma ƙa'idoji da musulunci ya shata waɗanda za su iya zamarwa matasan da samari tudun mun tsira idan suka yi aiki da su. hakanan kuma mun ji ta bakin malamai akan halayyar da musulunci ya buƙaci samari su kasance a tare da ita to a yau za mu ci gaba akan yadda musulunci yake kallon waɗanda ya kamata a ce samari da matasa ɗin sun yi tarayya da su a rayuwarsu ta yau da kullum ga abin da malam adamu babayo yake faɗa. shari'a ta tsara a daidai wannan lokacin malam kamar yadda na yi shari'a ta tsara wa matasa barnamage ko program na musamman na farko tukunna waye za su yi musharaka da shi ina ya kamata a gansu inda baya bai dace a gansu ba na'am ruwaye da yawan gaske manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsokaci ya tunatar da matasa akan muhimmancin lizimtar masu hankali da wasu suka dace ya zo a ruwaye cewa daga bakin ma'aiki cewa annabi isa dan maryamu alaihi salam sun hawariya sun tambaye shi akan cewa ya ruhan lahi wa ya kamata mu yi mu'ashara da shi wa ya kamata mu yi mu'amala da shi wa ya kamata mu yi harka da shi annabi isa alaihi salam ya amsa musu da cewa ku mu'amala da wanda idan kun gan shi zai tuna muku allah zancensa zai kara muku tsoron allah mu'amala da shi babu abin da zai tsara ku shi in banda tuna muku zikirin ubangiji so matasa ana fatan a gansu su wato sakan su harkar addini na gaske wanda idan muka duba harkar addini kuma shine kokarin sanin waye ubangiji kana da kuma hidima wa al'umma da bin tafarki madaidaici ah, akwai barnamij na musamman da aka tsara malamai marubuta sun yi manzo kamar yadda manzo ya bayyana so matasa suna da ɗawainiya mai yawan gaske a kansu wurin ganin cewa sun yaki waɗannan matsaloli da suke fama da shi na na samartaka ko na tashi wurin ganin cewa sun yi koyi da na gaba da su sun yi koyi da sabon addini musulunci mai tsarki akwai ruwaye da suka yi bayani masu yawan gaske akan muhimmancin neman ilimi ga matasa muhimmancin tarbiyyantuwa da tarbiyyar irin na addini muhimmancin muhimmancin abubuwa ga nan da yawan gaske ruwaye da yawa sun yi bayani akan alala ko daraja da Allah ta'ala ke ba matasan da suka gama rayuwar kurucensu wurin bauta Allah lallai kam wannan wannan fatara na rayuwa fatara ce mai matuƙar hatsarin gaske ga matasa. sau da yawa ake yin kira ga matasa da su zama masu wato kallon waɗanda suke gabansu a shekaru domin su zama musu abin koyi tambaya a nan ita ce ko da akwai matasa da suke iya zama abin koyi ga tsararsu matasa sheikh bashir lawal ya amsa mana wannan tambaya da cewa za mu samu cewa shi kanshi manzo sallallahu alaihi wa sallam rayuwar shi gaba ɗaya abin koyi ne na farko al'umma ce ta jahiliya a cikin ta Allah subhanahu ta'ala ya sa aka sanya haihuwarsa cikin wasu mutane jahilai waɗanda suke da kekashewar zuciyar da suna iya binne 'ya'yansu da rai kamar yadda tarihin musulunci ya nuna haka nan amma sai zamana ya tashi a matashin da dukkan garin ake mishi kyakkyawan shaida cewa wani matashi ne mai gaskiya da amana a haka manzon Allah ya kashi duk wani gwarzo yakan fara ne da haka nan kenan a hatta a kuruciya a karantar manzon Allah da irin tarihin shi za mu samu abubuwan koyi sai na Ali wanda aka yi ittifaki da cewa ne na manzon Allah ne kuma ya kasance yana taimakawa addinin Allah subhanahu wataala tun yana karami shine kamar wanda za mu ce sojan da ke ba wa manzon Allah kariya a lokacin da manzon Allah zai fita daga wasu matasan ƙuraishawa da akan ingizo su domin su yi manzon Allah rashin kunya to Imam Ali tun yana karami ya kasance yana ba wa ma'aikin Allah wannan kariyan yana take mishi baya hakanan lamarin ya ci gaba ya gabatar da dukkan kowace so ba wa manzon Allah kariya da addinin a yakokin Allah gaba ɗaya da ya yi da Qurayshawa za ka samu dai shi ne ke rike da tuta wannan ma'aiki ya kwama tare da kwarai an banda da yaƙi ɗaya na tabuka wanda ba a ma yakin ba so imam ali tarihin da za mu iya ganin shi abun koyi ne da matasa za su iya amfani da shi sosai. abu ne da yake sananne cewa matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma kuma su ne shugabanni da jagorori na gobe a cikin al'ummansu a dalilin haka suna da rawar da za su taka domin ganin gyara abin da ya ɓaci a cikin al'ummarsu tun a wannan lokacin na samartaka su malam bashir lawal ya yi mana bayani kamar haka wato musamman mu irin gudun da matashi zai bayarwa ya fi kowa wato mun fi bukata kuma alhamdulillah kusan duniya a yau za mu ga irin sauyin da ke faruwa a duniya duka daga wajen su wayannan matasa misali abin da ke faruwa a gabas ta tsakiya kurori daban-daban na neman kawo gyara wajen samar da hukuma akalla wanda za ta yi kokarin ba daidai wanda za mu iya kiran shi da adalci misali wajen tafiyar da tsarin sa matasa su ne suka yi kwara to mu a irin nan al'umma din za mu samu cewa musulunci yana da na. kan lallai mutum ya zama ya damu da al'umma ya zama mutum ne wanda yake mai amfani a cikin al'umma to ya za ka ka zama mai amfani shi ne lokacin da mutum ya amfanar da kuruce shi wajen gina kansa da ilimi na farko kenan matasan mu suna da bukatar su samar da ilimi saboda ba abin da za ka iya yi a yau sai da ilimi din bayan mutum ya sami ilimin sannan ya zama yana da hadashi a wajen amfanar da ilimi din kai ya zama mutum ne da yake son ya zo duniya zuwan zomo kasuwa ya zo ya tafi ba tare da ya samar da tasiri mai amfani wa duniyar ba addinin mu ya nuna cewa mutuwa eh, ba karewa bane mutum zai iya dasa wasu ayyuka a duniya kuma ko da bayan ya mutu yana eh, makwancin shi a barzahu kafin tashin alkiyama lada zai ci gaba da kwarara zuwa kabarinsa sai daga cikin waɗannan su ne ake cewa sadakatar jariya shine sadaka mai gudana wato ayyukan alhairai daban-daban da mutum zai shuka wanda zai dinga samun fa'idar shi a lahira. نداء الخميني to ma saurare nan ne wato magaryar tukewa a cikin wannan bangaren na mahangar musulunci dangane da matasa da fatan amoru da abin da aka ji ku kasance a cikin ƙoshin lafiya sai wani jikon. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. 吗？sauraro sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar wata shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kamo ku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai sanya rigar yaƙi ne domin za nufi arewacin haramtaccen ƙasar isra'ila ne da zuma yin bita akan asarar ta tafka ta fuskan noma da kiwo sanadiyar yaƙi da ƙungiyar hezbollah da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to kafin mu nufi can nesa za mu fara daga kusa wato daga najeriya inda za mu ji yadda majalisar ɗinkin duniya da kuma tarayyar turai suke ƙoƙarin ƙarfafa harkar noma a ƙasar da kuma gina ƙananan madatsun ruwa da za su iya samar da makamashi cibiyar majalisar ɗinkin duniya wacce take aiki domin bunƙasa masana'antu da a taƙaice ake kira unido ta sanar da cewa tana aikin haɗin gwiwa da tarayyar turai a ƙarƙashin wani shiri na bunƙasa hanyar samar da wutar lantarki ta hanyar ƙananan madatsun ruwa domin faɗaɗa harkar noma jami'i na wannan cibiyar ta majalisar ɗinkin duniya wanda yake tafiyar da ayyukanta mr robin bamidele shine ya bayyana haka a yan wani taron kwanaki biyu na wayar da kai kan harkokin noma na kasuwanci wanda aka yi a birnin tarayya abuja har ilayau ya bayyana cewa taron an ba shi taken karfafa samar da kananan madatsun ruwa domin samar da wutar lantarki a najeriya wanda ya samu tallafin kuɗi daga tarayyar turai da kuma cibiyar majalisar ɗinkin duniya ta unido a takaice to a ƙarƙashin wannan shirin dai ana son a samar da daidaito ne a cikin samar da abinci da kuma yadda za a ga cewa ya wadatu shirin yana da fuskoki guda biyu kenan fuska ta farko dai ita ce samar da madatsun ruwa ƙanana da za a rika samun wutar lantarki daga cikinsu sai kuma noma da kiwo kiwon kuwa da dukkanin fuskokinsa na kifi ne ko na dabbobi to ministan gona da samar da abinci na najeriya abubakar kari wanda mr adebayo adebeji ya wakilce shi ya bayyana cewa muna yin jinjina ga ƙoƙarin da aka yi na tsara wannan taron na gina mutane da taimakon masu hannu da tsaki wajen bunƙasa samar da makamashi shi kuwa ƙaramin ministan kasuwanci da masana'antu na tarayyar najeriya mr john owa akino wanda ya samu wakilcin akeju olitayo cewa samar da ƙananan cibiyoyin samar da makamashi na yin noma yana da matuƙar amfani ga karkara a najeriya da kuma samar da sauyi a cikin harkar noma ma baki ɗaya to daga najeriya yanzu za mu nufi wato batunmu na asali da shine tasirin da yakin ƙungiyar hezbollah ya yi a kan harkar noma da kiwo a haramtacciyar ƙasar isra'ila yakin da aka bude a shekara ta dubu biyu da uku dai ya zo ne a matsayin mayar da martani ga wuce gona da iri na haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da kuma kasantuwarta ƙasar da aka gina domin ta kwafi al'ummar Falasɗinu a tsawon shekaru fi da saba'in a tsawon wannan lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar 'yan shara wuri zauna ba su da aiki da ya wuce lalata gonaki na falasinawa da tumbike bishiyoyin zaitun wanda suke a matsayin wata hanya ta samun kudaden shigarsu saboda yin wato man zaitun da su da kuma shi kanshi zaitun din a matsayin cimaka to a tsawon shekaru biyu na yaƙi duniya ta gaji da ganin girman barnar da 'yan sahayoniya suke yi na wato tafka kowane irin laifin yaƙi akan al'ummar falasɗinin wannan ne yasa a yau za mu dubi a fage ɗaya na asarar da su ma suka fuskanta a fuskar noma da kiwo sanannen abu ne dai cewa yankin da ke kan iyaka da ƙasar labanan wato a cikin wurin da ake kira isra'ila kenan falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya yanki ne da za a iya cewa nan ne kaso 80 cikin 100 na harkar noma a haramtacce ƙasar ta yahudawa yake noma da kuma dukkanin ɓangarorinsa da suka hada da kiwo to wani rahoto na musamman da haramtaccen ƙasar isra'ilin ta gudanar akan asarar da ta fuskanta sanadiyar yaƙi a wannan yankin da muke magana baina cewa a fagen aikin gona kawai sun yi asarar am da ta kai ta dala amurka miliyan 108 wacce ta fara tun daga 8 ga watan oktoba shekara ta 2023 wato 8 ga watan oktoba ita ce ranar da kungiyar hezbollah ta shiga yaƙi gadan-gadan domin taimakawa da kaiwa inawa ɗauki akwai wata ƙungiyar da ake kira regrow israel wacce ita ce ta shirya wannan rahoto ta ce yakin da aka yi da hezbollah ya yi barna gagaruma a fagen aikin gona da asarar ta kai dala miliyan 108 a kan iyaka da labanan nazarin wannan kungiyar ya kuma kada cewa tun daga ranar 8 ga watan oktoba ɗin ranar da hezbollah ɗin ta fara kai hare-hare har zuwa lokacin tsagaita wutar yaƙi a ƙarshen shekara ta 2024 hare-haren ƙungiyar ta hezbollah sun lalata muhimman cibiyoyi na aikin gona da kuma haddasa gobara mai girma a cikinsu da hakan ya tilasta wa mazauna wannan yankin manoma yin hijira wanda kuma har yanzu nan da muke karanta muku wannan rahoton sun ki komawa saboda suna ganin cewa a kowane lokaci yaƙi zai sake barkewa bugu da ƙari wannan bincike da nazarin ya ce ɓarnar da yaƙin ya haddasa a kan gonaki koma baya ne a fagen samar da abinci da kuma wato kawar da daidaito a cikin kasuwanni shugabar zartarwa ta ƙungiyar gro israel daniel abraham cewa ta yi barnar da aka samu a kan iyaka da labanan tana da girman gaske da kuma rikitarwa ta kuma shafi yanki mai girma fiye da fagen dagar da ake da shi a can kan iyaka da gaza abraham ta kuma ce sau dubu tara aka kai wa wannan yankin hare-hare daga labanan da makamai masu linzami ko kuma jirage marasa matuƙi hakanan manyan bindigogi da hakan ya sa gonaki masu yawa suka tashi aiki hakanan kuma kaso 60 cikin 100 na manoma a arewacin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa sun dakatar da ayyukansu na gona baki ɗaya suka yi hijira kamar yadda suka tilasta wa falasinawa da dama yin hijira da ƙaudacewa gonakinsu bincike da cibiyar ta gudanar ya kunshi cewa za a ware dala miliyan 75 domin farfado da lambunan da suka tashi aiki da kuma wata dala miliyan 3 domin farfado da noman inabi da gonakinsa su ma suka tashi aiki sandiyar wannan yakin da akwai wasu kudin da sun kai dala miliyan bakwai domin gyara wuraren kiwo na dabbobi sai kuma wasu dalolin miliyan 23 da rabi da suke a matsayin asarar da ta shafi wuraren kiwon kaji a cikin watanni shida na farkon har-haren da hezbollah ta kai a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila an yi kirdadan cewa an yi asarar abin da ya kai tan 35,000 na kayan marmari da hakan yake a matsayin kaso 25 cikin 100 na jimillar kayan abincin da aka yi asara a ƙarƙashin wannan bincike a arewacin haramtacciyar ƙasar tehuda to a ƙarƙashin wannan nazarin dai an kuma bayyana cewa kaso 60 cikin 100 na manoman arewacin falasɗinu da ke ƙarshen mamaya sun bayyana cewa gonakinsu fa sun illata daga har-haren na hezbollah daga wacce ta tashi aiki baki ɗaya sai kuma wacce amfanin gonan da aka noma ba zai yi amfani ba a dalilin haka an samu karuwa da hauhawar farashin kayan abinci a haramtaccen kasar isra'ila tonan dai shine ma'anar aya alkur'ani take cewa idan kuna jin raɗaɗi to su ma abokan gaba fa suna jin raɗaɗi ma sauraro za mu da sa'aya a nan sai kuma wata fitowar inda za a je mu ɗauke da wasu labaran da suka shafi harkar noma da kiwo kafin mu karkare mu ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum ya Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agares ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku, Bankin Duniya ya ce tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka amma ya yi gargaɗin cewa hawan farashi na ci gaba da zama babban ƙalubale manyan matakan da shugaban ƙasar bola tinubu ke ɗauka ciki har da janye tallafin mai da na wutar lantarki da kare darajar naira sun ƙara matsa lamba ga farashin kayayyaki To wannan shine maudu'in da muka so shi ta bakin ku a kai. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. Assalamu alaikum gidan radiyon jagorar musulunci ta Iran. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kemba jihar Niger min ba mu da matasan Afirka reshen jihar Niger. Game da wannan bayani tattalin da bankin duniya ya akan tattalin arzikin Najeriya to bai zo mana da mamaki ba saboda shi wannan bankin duniya dukkanin ainihin wani shugaba wanda za a ce ɗan siyasa ne wanda ke handabe mana kuɗaɗe mu ko ta wani ɓangare a mu najeriya ta hannun shi ke shiga kuma su ke kwashewa saboda haka yana da hujja zai faɗi wannan magana da cewa tattalin arzikin najeriya ya ƙara bunƙasa lallai wannan haka yake saboda duk kuɗin da ake tattarawa ɓangaren man fetur ma'adani ma'adanai da ake haƙowa a ƙasar mu to shi wannan banki shi can suke tara musu wayannan kuɗaɗe suke yadda suka ga dama to da fatan ubangiji Allah ya kwace mu a hannun waɗannan azzalumin shugabanni na duniya baki ɗayansu masu zalunta mu a ƙasar mu Najeriya. saboda Allah ya arziki Allah ya arzice mu da ainihin arziki wanda yake da duniya ba wata ƙasa a duniya wata fi Najeriya tattalin arziki amma dai Allah haɗa mu da miyagun shugabanni na duniya baki daya ubangiji Allah ya kwace mu a hannunsu Ibrahim Yankin Wuna Birnin Godiya Kin Bujar Niger. assalamu alaikum sashen hausa jamhuriyar musulunci mai magana bilyamin agwar maji daga karamar hukumar ninge a jihar bauchi to muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu mu akan abubuwan da ke faruwa a sassa daban-daban na duniya to hakika wannan labari na da muka samu cewa tattalin arzikin kasar mu najeriya ya haɓaka game da bankin duniya ya fitar hakika wannan abun farin ciki ne matuƙa to sai dai inda gizo ke sakar hakika har yanzu ana samun hawa tashin kayayyaki musamman kayan masarufi rufe a fadin kasar mu baki daya daga karshe dai muke addu'ar Allah ya kawo mana karshen wannan matsaloli da kasar mu Najeriya ke fama da su nagode gode biyo taron jamhuriyar musulunci mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ninge a jihar Bauchi ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon Tehran mai magana da Ayuba Habibu Saura manager Stemma Shuglo Kalkaman barka da kokari ya san barka wannan magana haka yake lalle bankin duniya bai yi magana wadda ba ta kamata ba ya magana da ta kamata eh tattalin arziki ya bunƙasa amma mu talakawan cikin kasar ba mu san ya bunƙasa ɗin ba saboda ko da a ce ya bunƙasa din to na na sama gare mu suke taushe lamarin kawai kullum cikin tsadar rayuwa muke ta wani fannin saboda haka muna da fatan sauki daga ubangiji kawai allah ubangiji ya kama na dauki a gode mai magana da ayyura biyu saura mai ne ja su taimaka gudukar da mu to sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran Radio Musulunci suna na Murtala majini wanda nake dangwani nan jihar Maraɗi jamhuriyar Nijar. Eh, wannan maudu'i da babban da aka aza wanda banbankin duniya ya ce arzikin Najeriya suna Kina haɓaka to ta wace hanyar ne ya haɓaka ga talakawa najeriya ba su noma ba zama lahiya ba tsaro ina ne arziki ya haɓaka can ƙasar in dai ba arziki rike zama lahiya ba ne babu tsaro ƙasa ba zama lahiya mutane a cikin tashin hankali ba noma ba kuni, to tana yi da lafin da in ga hannun wani yan siyasa da masu kuɗi an ba ga talakawa talaka dai har yanzu dai yana cikin wani hali ba magana arziki ya kai ba magana zama lahiya dai ake so samu mana zama lahiya ke so a samu noma ma a samu abin da aka ci ba a batun tattalin arziki ya haɓaka ina ya haɓaka mu dai mun ga wani ci gaba ba a Najeriya. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na gidan Radon Jamhuriyar Musulunci. Farko suna na Ibrahim Shushano wanda ke garin Kasage Jamhuriyar Nijar, jiha Maradi, mamba na masu kira da saurari na radiyon Afirka baki daya. To, mun ji maudu'i wanda aka dora dangance da ci gaban kasar eh, Nijeriya da ta samu eh, arziki cikinta ya haɓaka to ubangiji allah ya sa haka ɗin allah ya sa kuma talaka najeriya su gani a ƙasa mu duk abin da ya samu najeriya na alkhairi muna murna da shi haka allah ya sa faɗar ta tabbata gaskiya ce kuma allah ya sa ama talakawa aiki ba a yi ba aikin da shugabanni za su rungama abin su yi wadda suka so da shi hakikanin 'yan ƙasa ta haɓaka talaka shi ke haɗi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa jamhuriyar musulunci tehran da farko dai suna na abdullahi shela yaro mai ganin mutuncin ma daga ɗan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana toho albarkacin baki ne musamman da wani modi idan kuka aza dangantar da wannan modi wanda kuka aza na cewa bankin duniya ta gabatar da jadawalin cewa eh, tattalin arzikin najeriya ya haɓaka to lalle a akan haka ni zan ba da nawa ra'ayi yana da kyau kamar yadda su suka auna ga ma'aunin da suka yi amfani da shi to su fito su ƙara waye ma talaka nigeria da kai bisa da cewa gaskiya talakan nigeria to irin abin nan da ake cewa kare ana biki a gidan ku ya to ya gani a ƙasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio ta hiran jamhuriyar musulunci. Sunana Muhammadu dan bari shugaban na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da gari kakaki na masu kira da shurare na reshen Nyamai. Eh gaskiya muna ma abokanmu ɗan uwanmu Najeriya muna musu murna Allah ya sa su gani a ƙasa ba yin yi matsayi mai Eh, an da tattalin arziki ya ci gaba mu sai mu musu addu'a kuma Allah sa a ci shi lafiya kuma Allah sa talaka ya gani a ƙasa an talaka ya gani a ƙasa komai ya yi daidai amma an talaka bai gani ba aiki ya hanyar lalacewa kenan sunana Muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga ya mai ijiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mura jamhuriyar musulunci ta yaran barka da aiki barka da haka kai kuna tare da Malam Bashir babbar tasha layin Dufa da Magaram mamba kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka reshen jihar da Magaram to alhamdulillah duk da ma ina dan Nijar yana eh, ma Najeriya murna da jinjina da jin daɗi na tattalin arzikin su da ya haɓaka saboda mu da Najeriya eh, ɗan zuma ne da muna fata Allah ƙara ciyar da mu gaba da Afirkan mu gaba ɗaya sannan kuma 'yan kasuwa ina gargadin su ina musu hannunka mai sanda da su ji tsoron Allah da san dukkan abin da suke yi akwai haƙƙi ba a kansa ga wadan suna da kuɗi ko kuma suna da kaya na cimaka ko kuma kaya masarufi wadda talaka suke bukata ya zama to su ringa juya su yadda suke so kasu manta su ma 'yan ƙasa ne kamar yadda suke 'yan ƙasa muna fata dukkan wadda yake da hannu game da wannan ko kuma dan kasuwar da yake fitar da kaya wadda 'yan ƙasa suke amfana da shi da zai ji tsoron Allah kuma ya yi abu don goben shi don duka za mu haɗu ga Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sunana malam bashir babban tasha lafiya da magana assalamu alaikum shafin hausa na murya jamhuriya musulunci ta iran sunana usman maidala bushari kilo goma daga nan jihar da magaram cikin jamhuriya ta nijar jikin gaskiya bisa eh, ikirarin da bankin duniya ko kuma wata sanarwa da ya fitar ta cewar eh, tarayyar najeriya ta samu eh, wani maki kuma wa'insu ci gaba na bunƙasa tattalin arziki eh hakan za a cewa ta bangaren ita kwan gwamnati da abin da take fitarwa da sayarwa za a ce mata eh wannan eh ba a musa ba duba da man fetur da dimbin arzikin da na najeriya da allah hore mata shi amma fa eh talakar najeriya bai da bakin fada duba da yanayin matsayin rayuwa wasu guraren noma ma ba a samu a gudanar wannan tana talaka za a ce ya noma abin da har zai bunƙasar da eh, ƙasar musamman arewaci da eh, sun dogara da noman rani da ma domin damuna wanda hakan za a cewa wani siyasar duniya ce domin a ja hankalin talakar najeriya da matalakan duniya duba da a ce kasar ta samu eh, makin tattalin arziki a wannan yanayi da kasar take ciki da ƙarshe nake cewa suna na usman maidala a kilo goma daga nan jihar damagaram cikin jamhuriyar ta nijar tashi lafiya mu da jamhuriyar musulunci ta iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu Ma'aji na kungiyar masu kira da saurare na jihar Maradi Nijar. Eh magana da bankin duniya ta ce mutanen eh, eh, tattalin arzikin najeriya ya haɓaka ƙarya ce suke yi duk masihar duniya wannan 'yan kungiyoyin na su ke turo mu ita ba su cewa zaman laya ya haɓaka sai sai da ce tattalin arziki ya haɓaka to su rike tattalin arzikin mu zaman laya muke son ya haɓaka da duk sharrin da ka sani wallahi wannan kungiyoyin na nace da Allah suke turo mu sunan Afirka mu mun yasa zaman lahiya ya haƙaka a Najeriya kaga duk Afirka an ba zaman lahiya ba salamu alaikum Allah kawo mu zaman lahiya kasashen mu na musulunci baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon musulunci jamhuriyar ta Iran. Eh asan barka yana maka barka da haka barka da wannan lokaci. Eh gaskiya wannan furci da bankin duniya yana cewa tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka. Eh wannan maganar ba gaskiya bace. Eh ganin cewa bankin duniya shi yasa gwamnatin Najeriya ta cire tallafin man fetur karin wurin wutar lantarki da dai sauran wasu abubuwa. To yanzu abubuwa ne da suke nan suna taɓarɓarewa. kuma bankin duniya ya gani abubuwa sai kara cabewa suke a najeriya shi ne wa ya cire kansa daga cikin wannan abubuwan abin da nake so ga al'umma su gane da gwamnatin najeriya da eh, irin wannan shawarwari da bankin duniya yake badawa ya kamata in ya bada a nazari kafin yanke hukunci saboda karshe dai abin akan da ka zai kare eh, amma har yanzu dai wannan kirari da bankin duniya yake yi na cewa tattalin arzikin najeriya ya samu haɓaka da ita kanta gwamnatin najeriya da take cewa tattalin arzikin kasar ya haɓaka ya sakamakon cire tallafin man bitar da dai sauran wasu abubuwa to amma har yanzu al'umma kasar suna fama da talauci ga tsadar rayuwa Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Nasiru Malam Sula Malam Falal wanda ake kira da Nasiru Limamin Mata daga nan Jamhuriyar Nijar wanda a yanzu halin yanzu dai ina zamna a Niamey. To fata alkhairi zuwa ga Radio Jamhuriyar Musulunci muna godiya da iri yadda take ba mu dama mu soma albarkacin bakinmu a irin maudu'ai daban-daban da ma sakon gaisuwa. Bankin Duniya ya ce tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka amma kuma ya yi gargaɗi cewa hauhawar farashi na ci gaba da zama kalubale to kun ji tarayyar najeriya an cewa tattalin arziki na kasar ku ya haɓaka to daga nan abin da zan ce godiya kuma da jinjina ina yi wa tarayyar Najeriya. hauhawa farashi kwa na ci gaba da zama kalubale shi kuma wannan abu da za mu iya cewa to a sassabta 'yan kasuwa da sauran masu hannu da shuni duk abin da ka gani a rayuwa a duniya a lahira ba Ni fatan da nake wa tarayyar Najeriya da kasar mu mata Nijar da kasashe baki daya a ringa tausayawa talaka a ringa kawo mishi sauki da rangwame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na barkan barkamu da warhaka mai magana Lawali Andu daga Niamey a jamhuriyar E, eh, Dangane da wannan maudu'in da kuka ɗora mana na wani makon, so gaskiya wannan rahoto ko hasashe da bankin duniya ya kan tattalin arzikin kasar najeriya abu ne wanda muna fatan shi muna fatan ba ma najeriya kaɗai ba ƙasashen mu na afirka musamman na afirka ta yamma mu ji an ce tattalin arzikin su yana tashi so kuma dangane da matsalan hauhawan farashi gaskiya abu ne wanda ya zan Ruwan dare game duniya sabida kowa komai duniya tana fama da yaƙe-yaƙe da kuma rashin na harkar kasuwanci a duniya idan muka dubi wannan za mu ga cewa lalle dole a samu tashin farashi musamman idan muka dubi halin da duniya take a ciki a yau babu cikakken tsaro a duniyar kasuwanci babu cikakken tsaro a nan nahiyar tamu sabida haka wannan maganan tashin farashi bai zo mana da mamaki ba kuma ya zama ruwan dare a gaskiya mu ma a nan Nijar muna fama da ire-iren wannan fatan mu dai Allah ya kawo mana sauki daga gurin sa a tashi lafiya sashi Hausa na BOH to ma sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa bisalamu a huta lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi da ƙayatarwa a yau ma ɗauki da sabuwar waƙar ne da za mu gabatar muku wanda ɗaya daga cikin waƙan iran ya gabatar mai suna faridun asiroyi fatan za a gyara zama domin a saurari waka a bakin mai ita. هرچی رنگ زندگی نداره نبگو جواب هر خیانتی که اعتماد نیست دل رفیق بد به خاطر قرور تو اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو به لذتی که امتداد مرگ ما بیا و نبگو به دشمنی که سر فکر انهدام شاخ و برگ ما politique سخت پر خطر عبور کن به زندگی سلام کن سمت سایه خانه را گل محمدی بمون همیشه گفته باش و تازه شد چه راه بی هدر چه روز های بی سمر به زندگی سلام کن به روز های تازه تر تو مدالله کنسورا فریدون اسرائی که ننگ آج کنگوه کرده یک باتر منه da fatan kun nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan ne zamu jalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu ɗauke sabuwar waƙar. to za a iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo www.hausatv1.ng نیازمند زبانه می کشد آغوشم به سویت از تو دور افتادم از نخ نگاهم چون باد که ما سال هاست از کرشم باران تو می گذرم بی چتر و بارانی سایه پنهان می شدم در گریه پیدا هرچه هستم از تو دورم دور دور